kuɗi a su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka Da rashin tayi akan bar araha. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi da fatan an wayi gari lafiya. A cikin shirin namu makon jiya kun je irin dalilan da bankin duniya ke amfani da su yana ba ƙasashe matsayi akan harkokin kasuwanci. To yau bakon namu Malam Sumaila Ibrahim Rimaye zai kammala bayanan da ya so mai mana makon jiya ga yadda muka ci gaba. To kaga yanzu in ka fuskanci banki ba da eh, bashi na tabbata zai yi wahala idan misali bara abin nan shekara mai zuwa babban bankin duniya suka fi da tsari akan wannan ni na tabbata za a ga yayi baya. Saboda kaga da can ba gaskiya ba ne ƙarfin da suke da shi din ba na gaske ba ne dama da ƙarfin kuɗin gwamnati suke yin hada-hada hmm. har suke ɗauka suna ba mutane kaga yanzu za su koma yadda suke a ƙarfin su yadda suke suna fuskantar yadda al'amura za su kasance saboda kuɗin gwamnati kuma ba a hannunsu suke ba wannan tsari da gwamnati ta yi na wannan asusu na eh, bai daya eh. yana da muhimmanci kwarai da gaske kaga dai yanzu wannan zai sa bankunan masu karfafa wato su tashi su tsaya da kafafunsu su nuna eh, dogaro ga kuɗin gwamnati ai kana gane ko ina gane wato su nuna cewa suna iya tsaya ba tare da kuɗin gwamnati ba ba tare da kuɗin gwamnati ba ba tare da kuɗin gwamnati ba domin da da kuɗaɗen gwamnati suke suke tsaya kuma ya tara musu lalaci dan ba dan ba za su yi wani aiki ba ba wani ko eh babu shakka kuma waɗanda suke rabiya da kuɗin gwamnatin suna yin abubuwan su kaga yanzu ba kuma haka zai kasance ba su ma su ma jama'an ma'aikata za su tashi da kafafunsu su nemi abin da ya kamata ta hanya mai kyau mhm. a irin wancan wurwurin da suke ba domin kuɗin da suka shigo na gwamnati ba su kuma iya fidda su yadda suka saba fitarwa. Eh, babban abin jin daɗin shine tunda yake wannan gwamnati da muke da ita ta bi turba mai kyau tana da aniya mai kyau na kawar da almundahana kawar da cin hanci da babakere to ina kyautata zaton mu za su inganta. Amma hakkin shi yanzu ne ma yan yara na nake ce kama rahoto wannan shi ma gumi da yake ci. Yara yara gumi da yake ci. Na ga manomi ya tafi gona sare haki da gyaran ici shi ma wannan gumi da yake ci. Yara gumi da yake ci. Tuna da direba matukin mota mota an lafta mata kaya ya hau ya tada ya tuka ya ruga ba dare ba rana shi ma ba wannan gumi na yake ce. Kaya yara gumi na nake ce. Idan ka ga mutum yana zanna tsaf, kuma ya yi naɗi ya zanna. Hayya ban ka fara alkyaba, ya fila filan ya zauna. Shi ma wannan gumi na yake ce. Kaya yara gumi na nake ce. Yaro ne mai kuɗi ka ji da to amma a wannan wannan matsayi da babban da bankin duniya ya ba Najeriya ya eh, zai taimake ta ko wurin haɓaka tattalin arziki to wato matsayin ba shi ne zai taimaka ba domin ga yanzu mutane nawa ma suka san da wannan matsayin da aka bayar waɗansu ma ba su san an yi ba eh a manyan manyan a masana'antu suka san wani na duniya me su suka sani na duniya da suke da suka kula da statistic ko bayanai alkalama da bambancin eh, eh, duniya suke su suke kula da shi amma yawancin 'yan eh, kasuwa a najeriya sun ma san an yi don haka ba wai jerin sunayen ko rankin din shi zai sa kasar ta ci gaba a'a ni babban abin da nake ga zai sa kasar ta ci gaba shi ne alkibla da shugabanni suka sa alƙibla niyya da shugabanni suka sa shi ne zai taimaki wannan wannan ƙasa tamu kaga manyan ƙasashen duniya suna ta sa ido su ga cewa shin ina tsare-tsare na tattalin arzikin ƙasa da najeriya za su fitar da su ina najeriya ta dosa domin wannan zai ba su sauƙin cewa to ya kamata su su sa jari a cikin ƙasar najeriya ko kuma a ba za mu je najeriya ba da sauransu wannan sai kasafin kuɗi ya fito To kaga wannan rankin din da suka yi akwai wani fanni da ban gaya ma ba. Eh. Wato cikin kasashen nan ɗari tamanin da tara sun zo sun fidda kasashe da suka fi kowaɗanne daɗin yin kasuwanci. Sun suka fidda ƙasar Singapore. Cewa a duk kasashen nan ɗari da tamanin da tara ita ce ƙasa ta fi kyawu. Ta ɗaya. In za ka je kai kasuwanci ita ce ta ɗaya. Da in za ka yi kasuwanci ka je kai kasuwancin ka hankalin ka kwance jarin ka ta tabbatar da shi ba wata hatsaniya wato da singapore sai new zealand sai hong kong uh, america uk austria wato sai suka fidda su guda goma da suka kira su top ten <clears throat> wato su ne goma na farko mm. za ka yi kasuwanci to a nan ne za ka je ka kwance kai kasuwanci sai kuma suka zo suka fidda kasashe goma da su suka fi kowaɗanne taɓarɓarewa su ne ƙarshe su ne kutal da ba daɗin kasuwanci ba tabbas da dai kai kasuwanci ma a wurin ga matsi ga kuduntawa yawwa ga matsi ga kuntatawa wato sai suka sa kasar haiti eh. cewa ta ce ta farko sai angola irin su afghanistan a democratic republic of congo chad sudan central africa libya eritrea su ma dai aka zayyana su kasashe da koriya ta arewa yawwa da, ya haka koriya ta arewa yas goma suka lissafta eh tana ciki su ne suka fi kowaɗanne ta warbarewa idan kai maganar sa za jari da tafiyar da kasuwanci a cikin waɗannan ƙasashe ba wanda zai so ya je waɗannan ƙasashe ya saka jarin shi kamar kamar yadda muka sani ba wanda zai so ya sa jarin shi ya je jarin ya rushe ba riba ba jari ko shi ma rayuwar kansa ko da ma'aikatansa tana cikin hatsari. eh to ba wanda zai so ya sai irin wannan irin wannan kasa to sai dai a kasashe masu tasowa kamar irin su Najeriya wani abu da ke bani tsoro ne idan sun yi fiscal policy nasu tsakanin wata ɗaya zuwa biyu uku sai ga kuma an kawo sauye-sauye. Ƙasashe masu ci gaba? Eh, a'a masu tasowa irin ƙasar Najeriya. Mm. za a yi fuska policy yanzu a fitar da su a ce ga monetary policy namu ga menene namu ga na haraji ga ana tafiya wata biyu wata uku sunan sun saba da su yi shiri a yi tsari a ce to based on abin da gwamnati ta fitar da shi ga inda za mu bi kafin ka farga mm. sai a zo a canza tafiya a rudar da magana gaba daya to irin wannan baya taimakon mutane masu saka jari daga kasa. da kasa. Domin kasar kowa yana son ya tsara tafiyar da kasuwanci. Yawwa. Allah a ce na shekara guda. Yawwa. Amma an kaga tsari wannan tsarin kuma ya ƙarfafa ka ka je kai kasuwanci sai kuma nan da nan sai a a canza wannan tsarin. Kaga ka samu ah, ka samu gurguntawa a cikin ka da kake tafiyar da ah, su na kasuwanci shi yasa a irin waɗannan ƙasashen namu masu tasowa ya kamata su fahimci irin wannan cewa tsare-tsaren nan na tafiyar da eh, tattalin arziki na ƙasa fa yana da muhimmanci a idan masu sa jari. To kuma ba za a zo ana cancanza shi akai akai a ba tare da an yi la'akari da su ba. Shi yasa ya kamata maganan siyasa wani abin son kai duk a fidda shi a cikin tafiyar da al'amuran tattalin arzikin ƙasa da abubuwa da za su kawo ci gaba cikin ƙasa domin yawancin waɗannan abubuwan da kake magana eh, siyasa ce ke kawo shi hmm. da san kai amma ya fuskanci abinci ga abin da zai kawo ci gaba ƙasa ya kamata a bi shi yadda yake kuma a ɗauki tsawon lokaci ana tafiyar da shi ana kula da shi a ga cewa wani ci gaba ake samu sai dai an yi shi na tsawon lokaci an ga cewa to ba ci gaba ka ga wato lokacin sai a canza eh kuma sai a bada dalilai a waye gari a zo a canza alaƙa ba wannan yana shafar masu saka jari kwarai da gaske yana karya masu gwiwa. Eh kwarai to madalla malam Ibrahim na gode da yawa. Jama'a karshen fira kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Samaila Ibrahim Rimaye da Cuba Hero Diodone wanda ya shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. hanya tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.